صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu da wannan lokacin sun kunshi shirin nan na kokun tare da Abdullahi Salihu Katsina abin da zai biyo baya shine labarin duniya da su ta da tahir amiraji sai kuma shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai murai masu saurare sannan ku ji kisoshin rayuwa sai kuma dokokin zamantakewa da fatan za kusance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya yanzu sai a gya zama domin a saurari shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma sha biyu ga watan Afrilun shekara ta 2021. wanda ya daidai da 29 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1124 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan sha'aban na shekara ta 318 hijira kamariya babban malamin addinin musulunci ibn munzir ya rasu a birnin makka ibn munzir ya shahara a bangaren rubutun tafsirin ayoyin qur'ani mai tsarki hakanan kuma a bangaren ilimin fikihu da hadisi ya kuma rubuta littattafai masu tarin yawa a waɗannan bangarori na ilimi a cikin littafinsa mai suna al'ijima ya kawo ra'ayoyi na malaman fikihu daban-daban akan matsaloli daban-daban inda ya yi bahasi mai zurfi a kansu tare da bayyana dalilai na malamai kan matsaloli da aka yi ittifaki a kansu a ɓangaren hukunce-hukunce hakanan kuma ya rubuta wani babban littafi na fikihun hadisi mai suna al-ishraf wanda a ciki ya yi kokarin fitar da hukunce-hukunce da dama na fikihu ta hanyar dogaro da hadisai na ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka masu saurari ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan afrilun shekara ta 1932 aka rusa tsarin sarauta a kasar spain bayan da sarki alfonso na 13 ya fuskanci matsin lamba daga masu ra'ayin kafa jamhuriya a kasar inda suka tilasta masa yin murabus bayan kuma suka kafa tsarin jamhuriya a kasar maimakon tsarin sarauta amma tsarin jamhuriya bai dawwama ba a kasar ta spain da janar franco ya tare da ƙayar belli akan masu ra'ayin jamhuriya a cikin shekara ta 1936 bayan shekaru biyu da rabi wanda kuma ya yi nasara a kan su inda ya murkushe su kuma sake dawo da tsarin sarauta a kasar ta spain tare da rusa tsarin jamhuriya da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 12 ga watan afrilun shekara ta 1961 a karan farko mutum ya shiga sararin samaniya sannan aka buɗe wani sabon shafi na ilimi mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam a duniya wani dan sama jannati daga tarayyar soviet a lokacin mai suna yuri gagarin shi ne fara zuwa sararin samaniya a rana irin ta yau a shekara ta 1961 inda ya amfani da kumbo mai suna bostoki 1 ya zagaye kwallon kasa a cikin mintuna 89 sannan kuma ya sauka a doron kasa lami lafiya tun daga wannan lokacin ne dai aka shiga faɗaɗa ayyukan bincike waɗanda suka shafi sararin samaniya inda daga lokacin ne ita ma amurka ta shigo wannan fage da dukkanin karfinta. banda ta ga cewa rasha ta samu gagarumin nasara a wannan fage yuri gagarin ɗan ƙasar rasha kuma ɗan sama jannati na farko a tarihin duniya ya rasu a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yana ɗan shekaru 34 a duniya sanadiyar hatsarin jirgin sama. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla ga Tahir Amin Raji dauke da labarin duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. kakakin majalisar dokokin kasar iran ya buƙaci koriya ta kudu ta nemi mafita don sakewa kasar iran kudadenta da aka tsare a bankunan kasar a yemen kuma mutanen garin ma'ari suna maraba da sojojin kasar zuwa cikin birnin majalisar ɗinkin duniya ta yi hasashen ƙara yaduwar cutar corona a cikin wata azumi mai zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran kafafen yada labarai na kasar yemen sun bayyana cewa mutanen garin ma'arib suna maraba da sojojin kasar wanda suke nosawa zuwa cikin birnin a yakin da suke fafatawa da sojojin tsohon shugaban kasar abdurrabbu hadi mansur kimanin watanni biyu da suka gabata kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa mutanen garin marib suna ta rubuce-rubuce a kan tituna da kuma, da kuma bangayen gidajensu rubutu na yin maraba da isowar sojojin kasar yemen a cikin birnin waɗannan rubuce-rubucen da sun jawo hankalin jami'an tsaro wanda suke kula da garin yan koren tsohon shugaban kasar wanda suka yi ta kame-kame na mutane a garin don hana yaduwar halin da suke ciki a fagen fama da sojojin kasar ta yemen yau labaran sun kara da cewa a baya-bayan nan dai mayakan sa kai na rundunar hadi kimani 24 ne suka koma cikin sojojin kasar ta yemen wanda yake nuna shan kaya da suke fuskanta kakakin majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalibov ya buƙaci ƙasar koriya ta kudu ta nemi hanyar warware batun kudaden ƙasar iran wanda aka tsare a bankunan ƙasar ta koriya ta kudu tare da umarnin ƙasar amurka kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto kalibov yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da firaministan ƙasar koriya ta kudu wanda yake ziyara aiki a nan birnin tehran kalibov ya kara da cewa a cikin dangantakar kasashen iran da koriya ta kudu na tsawon shekaru 60 a halin yanzu zani harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu ya yi kasa sosai tun lokacin da amurka ta dora ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar a nashi ɓangaren firaministan ƙasar koriya ta kudu chun sai ya bayyana takaicinsa kan yadda dangantakar kasuwanci da siyasa na kasashen biyu suka taɓarɓare a cikin 'yan shekarun da suka gabata amma ya ce koriya ta kudu tana kokarin ganin an warware dukkanin matsalolin da suka jawo ci bayan da aka samu a dangantakar kasashen biyu kudaden ƙasar iran kimanin dala amurka biliyon bakwai ne suke tsare a bankunan ƙasar koriya ta kudu tare da umarnin gwamnatin ƙasar amurka. ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa shirin nukiliya ƙasar iran zai ci gaba a dukkanin cibiyoyin nukiliyar ƙasar duk tare da harin da aka kai wa cibiyar nukiliya ta natanz a jiya lahadi kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto abu fadlil amuyi kakakin kwamitin tsaro na ƙasa da kuma harkokin waje na majalisar dokokin ƙasar iran yana faɗar haka a safiyar yau litinin bayan ganawarsa da muhammad jawar zarif ministan harkokin wajen kasar amuyi ya ce ministan ya tabbatar wa kwamitin nasa cewa za su bijiro da wannan batun a taron kasashe hudu a hada da daya na yarjejeniyar jcpoa wanda za a gudanar a birnin vienna cikin 'yan kwanaki masu zuwa dangane da yarjejeniya mai dogon zango da kasar sin kuma zarif ya ce kasar sin za ta kasance babbar kasa wacce za ta sauya al'amura a harkokin duniya don haka samar da irin wannan yarjejeniyar tsakaninta da ƙasar iran yana da kyau sosai daga karshe ministan ya ce iran tana kan matsayinta na cewa dole ne amurka ta ɗauke wa ƙasar iran dukkanin takunkuman tattalin arziki da ta ɗora mata gaba ɗaya kafin ta koma aiki da yarjejeniyar jcpoa gaba ɗaya kuma babu tattaunawa da amurka kan wannan batun kai tsaye ko kuma da wakilci masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar lafiya ta duniya who ta yi hasashen cewa mai yiwuwa cutar corona ta ƙara yaduwa a cikin watan ramadan mai kamawa a tsakanin musulmi saboda haduwar musulmi a cikin watan sosai jaridar tribune ta najeriya ta nakalto hukumar tana gargadin musulmi masu azumi da su yi hatara a cikin wannan watan don kada cutar corona ta ƙara yaduwa cikin al'ummar musulmi ali yanzu dai ana cikin kulle a kasashen musulmi da dama saboda cutar corona mai yiwuwa idan watan ya shigo haduwar musulmi musamman a cikin dare zai ƙara yawa wanda kuma zai ba da damar yaduwar cutar ta corona kasashen saudiya yemen masar da kuma tunisia dai sun ba da sanarwar cewa yau litinin ce ranar ƙarshe na watan sha'aban don haka gobe talata ce farkon watan ramadan da ƙarshe a fagen wasan ƙwallon ƙafa kuma tauraron 'yan wasannin afirka na haskawa a wasu ƙasashen asiya ado onaiwo Dan najeriya wanda yake wa kungiyar kwallon kafa ta yokohama ta kasar japan wasannin ya ce wa ƙungiyarsa a karawa da suka yi da ƙungiyar kwallon kafa ta cherezo inda aka tashi ɗaya da nema a wasannin ƙungiyoyin ƙwallon kafa na kasar japan wanda yake gudanarwa a hali yanzu jaridar africa news na yanar gizo ya bayyana cewa cin ƙwallo tilo wanda ado ya yi wa ƙungiyarsa a minti na 87 da fara wasan shine ya ba wa kungiyarsa samun ci gaba da kuma nasara mai yawa a gasar har ila yau a kasar australia kuma Bruce kamaru dan kasar kenya a matsayin dan wasan musaya ya sami nasarar sanya kwallaye har sau biyu a raga a cikin mintuna hudu kacal wanda ya taimaka wa kungiyarsa ta tashi kunnen doki da wata kungiyar a wasannin elik da ake gudanarwa a halin yanzu a ƙasar ta australia masu sauraro karshen labaran duniya kenan. To yanzu kuma sai shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu batutuwa masu muhimmanci waɗanda kuma suka ɗau hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka da ƙarin bayani da kuma yin sharhi kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa kamar yadda dai aka sani batun har-haren ta'addanci da ke faruwa a kasar mozambique musamman ma dai cikin 'yan kwanakin nan da kuma yanayin yadda kungiyoyin ta'addanci din da suke da alaka da kungiyar nan ta isis ta ta'addanci suke ci gaba da kokarin kame wasu yankuna na kasar baya ga kama waɗansu da suka duko da cewa jami'an tsaron kasar sun sanar da cewa sun sake kwace gurin daga ainihin wurin 'yan ta'addan to irin wannan yanayi ya sanya shugabannin kasashen yankin suka gudanar da wani taro na gaggawa don tattaunawa da kuma ganin hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen wannan barazana da yankin yake fuskanta wanda ba kawai kasar mozambique din ce ta da cutu ba ta kasashen da suke makwabtaka da ita don haka shirin namu na yau kan wannan batu ne zai yi dubi da ganin wasu mataki ya kamata a ɗauka da kuma irin tasirin da wannan taro na shugabannin kasashe din zai yi wurin dakile wannan kokari da 'yan kungiyar ta'addancin suke yi a yankin don haka sai a biyo musamman a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar 24 ga watan Maris ɗin da ya gabata ne dai. Ƙungiyar nan da take ikirarin jihadi a ƙasar Mozambique wacce kuma a kwanakin ba ta sanar da mubayar ta ga ƙungiyar nan ta ISIS ta ta'addanci a yankin wanda kuma al'ummomin kasar mozambique din musamman ma arewacin kasar suke kira da al suka sanar da kame garin nan na falma da kuma mai da shi karkashin ikonsu da cewa dai daga baya mahukunta kuma rundunar sojan kasar mozambique din ta sanar da sake kwace wannan yanki amma dai har ya zuwa yanzu akwai waɗansu yankuna waɗanda su waɗannan 'yan ƙungiyoyi suke da tsananin tasiri a wannan yanki wanda haka ake ganin sa a matsayin wata barazana ga zaman lafiya da kuma tsaron su kansu al'ummomin waɗannan ƙasashe da suke yankin musamman da kuma ita kanta ƙasar ta mozambique a wancan dai lokacin sakamakon waɗannan rikice-rikice da ya faru da kuma hare-haren da aka kai har suka kai ma kama wannan gari na falma mutane wato adabin adadi mai yawa na mutanen yankin suka da fararen hula 'yan sanda da kuma sojoji ne aka kashe yayin waɗannan hare-hare da kuma gumurzu da ta gudana a wancan lokacin lamarin da ya tilastawa da dama daga cikin mutanen yankin gudu da barin yanki din da kuma saboda wato tsira da rayukansu to irin wannan yanayi ne dai ya sanya a 'yan kwanakin baya din nan shugabannin kasashe na kungiyar kasashen kudancin afirka dakiya da sadc suka gudanar da wani taro na gaggawa a birnin maputo babban birnin kasar ta mozambique don tattaunawa kan matakin da ya kamata a ɗauka wajen magance rikicin masu ikirarin jihadi ɗin da ke ƙasar ta Mozambique. Wannan taro dai da aka gudanar a birnin Maputo ɗin ya haɗa na shugabannin ƙasashen Malawi, Tanzania, Botswana, Afirka ta kudu da kuma Zimbabwe bugu da ƙari kan ainihin shugaban ƙasar Mozambique ɗin. inda suka gudanar da wannan taro don ganin cewa kama abin da suka kira na daukan matakan da suka dace da kuma suka kamata wurin a dauka wurin mai da martani ga wannan barazana da yankin yake fuskanta bayan tattaunawa din wanda an yi ta ne tattaunawa ce wanda ta yi aka yi ta ba tare da idon manema labarai ba mahalarta taro din musamman shi shugaban kasar zimbabwe emerson manangwagwa ya yi ƙarin bayani ga manema labarai dangane da ainihin taron nasu wanda ya gudana a wancan lokacin wanda yake cewa taro ne wanda aka yi don ɗaukan matakai da suka dace wanda yake da kai daga ciki akwai batun cewa ita wannan kungiya din za ta tura dakaru da kuma ba su dama mai karfi da kowa watakila makamai ta yadda za su shigo da yin maganin wannan lamari da ke faruwa a ƙasar ta mozambique saboda kuwa kamar yadda ya bayyana lamari ne wanda wato abin da shafi mozambique da lamari ne wanda ya shafi bangarori daban-daban na kasashen wannan yanki ba kawai kasar mozambique din ba to tun da bayan wannan taro din da dama daga cikin masana harkokin tsaro na yankin suke ganin cewa wannan taro ne wanda ya zo a daidai lokacin da ake bukatan haka din saboda a ra'ayin su waɗannan masana suna ganin tsaro da zaman lafiyan yankin to lalle ko yana cikin yanayi na tsaka mai wuya sakamakon irin waɗannan irin yanayin yadda waɗansu ga cikin ƙasar musamman ƙasar mozambique take cikin wannan yanayi na barazana daga irin waɗannan ƙungiyoyi wanda kuma haka ɗin zai kasance babban barazana ga ainihin ƙasar kanta zaman lafiyar ƙasar ta mozambique da kuma tattalin arzikin ƙasar wanda ke musamman waɗannan yankuna da su waɗannan 'yan ta'adda suke ƙoƙarin kama waɗanda yankuna ne waɗanda yake da arziki na iskar gas wanda hakan ne ma ya sanya wasu daga cikin manyan manyan kamfanoni da suke wannan harka ta iska gas na turai suka dakatar da ayyukansu wanda kuma ko shakka babu haka din zai kasance barazana ce ga zaman lafiya da kuma tsaron kasar Mozambique din da kasashen da suke makwabtaka da haka wanda hakan shine babban mul abaisin da sanya su waɗannan kasashe da waɗannan shugabannin kasashe duk da irin yanayin da ake ciki na gujewa da suka shafi cututtukan cutar nan ta corona amma suka haɗu don tattaunawa kan hanyoyin da za a bi. to sai dai kuma wani batu da masanan suke gani shine wanda abin da ya zama wajibi shine kokarin sanya shi shugaban kasar mozambique din philip inyusi ya amince da kuma ba da haɗin kai da kuma aiki tare da su waɗannan ƙasashe don ku hakan shine abin da kawai zai iya kawo ƙarshen wannan ayyuka na ta'addanci bisa la'akari da irin rauni da sojojin ƙasar mozambique din suke da shi rauni na yawa rauni na kayan aiki rauni na harkan kwarewa da horarwa da dai sauransu wanda yake su kansu da wuya su iya fada da waɗannan 'yan ta'adda waɗanda suke samun goyon baya na ɓangarori daban-daban da kuma irin makaman da suke da su sakamakon irin yanayin musamman ma bayan mubayan da suka yi wata wannan kungiya ta isis wacce kowa ya riga da ya san irin karfi da kuma makaman da suke da shi musamman bayan fatattakansu da aka yi daga kasashen iraki da siriya waɗanda wanda haka din ya sanya suka bazu a ƙasashe daban-daban na duniya musamman ma a yankunan mu na Afirka wanda a halin yanzu sun sami gurin zama a irin waɗannan ƙasashe don haka suna da irin ƙarfi na makamai da suke da shi da ƙarfi na wato fasaha da kimiyya da kuma ƙarfi na ainihin dabarun yaƙi da suke da shi to sai dai kuma wato abin da ya sanya su masana suke batun wajibcin neman haɗin kai da gurin shi shugaban ƙasar mozambique din akwai batun alamun da suke nuna cewa kamar shugaba din yana ɗarɗar dangane da batun shigowar sojojin ƙasashen waje ƙasarsa to sai dai kuma abin da masana suke cewa shine shin akwai yiwuwan a iya faɗa da su waɗannan 'yan ƙungiya ba tare da an sami haɗin kai da kuma shigowar su waɗannan sojoji zuwa ƙasar Mozambique din ba wanda suke ganin cewa wajibi ne matukar dai ana so a yi haka dole sai an samu irin wannan ƙarfi na haɗin gwiwa a tsakanin su waɗannan ƙasashe. don kuwa kamar yadda masana suke gani matukar aka bari sojojin mozambique suka gaza a gurin faɗin da suke yi da wannan 'yanta da wanda kuma alamu suna nuni da haka din sakamakon irin ƙarfin da a kullum su waɗannan kungiya suke yi to hakan zai zamanto wani lamari da zai zamanto mai barazana ba wai kawai ga kasar ta mozambique ba hatta ga sauran kasashen da suke makwabtaka da kasar ta mozambique wanda yake wasu daga cikin waɗannan kasashe din ana iya ganin alamu na irin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da su ma suke fama da kuma suke ƙoƙarin cin karansu babu baka a waɗannan yankuna to amma samun irin karfin da za su yi a kasar mozambique tabbas lamari ne wanda zai iya taimaka musu su wayancin ƙungiyoyi din da kuma karfafa musu gwiwa wurin ci gaba da abin da suke wanda haka din alama ce da ke nuni da barazanar da hakan zai iya zama ga tsaro da kuma zaman lafiyar waɗannan kasashe matashi da suke gurin don kuwa kamar yadda wasu rahotanni suke nuni ya zuwa yanzu waɗannan 'yan ƙungiyoyi na jihadi waɗanda kuma suke fara yin ƙarfi a ƙasar mozambique da wasu yankuna sun ma fara kai hare-hare garuruwa da kuma ƙauyuka da suke kudancin ƙasar tanzania wanda hakan wani lamari ne wanda tun da jimawa abin ya fara faruwa haka to don haka kamar yadda wasu masana da kuma kafafen watsa labarai suke faɗi shine cewa waɗannan dakaru da halin yanzu suke nan mozambique kuma waɗanda suka fara shiga ƙasashen na tanzania da sauransu waɗansu gungu ne na dakaru wanda suke da ƙwarewa waɗanda wasu daga cikinsu 'yan waɗannan ƙasashen amma ko shakka babu wasu rahoton su tabbatar da cewa akwai 'yan ƙasashen waje a cikin abubuwan da ke faruwa a wannan yanki wanda idan harkan ya tabbata to wani lamari ne wanda zai zama to mai barazanar gaske ga tsaro da kuma zaman lafiyan yanki din don haka ne da dama suke ganin cewa wannan kokari da dakarun da suke ikirarin jihadi din suke yi na samun wata gagarumar tunga a nan kasar mozambique to wani kokari ne wanda yake a fili wanda yake daya daga cikin dalilan hakan shine matukar suka samu karfi a wannan yanki da suke da shi na kasar mozambique din musamman bisa la'akari irin albarkatun kasa da allah ya wannan gurin to haka din zai iya zamantowa babban nasara ga su waɗannan yan kungiya babban nasara ga waɗannan masu wannan ra'ayi waɗanda da dama daga cikin kasashen duniya da dama daga cikin al'ummomi da suke musamman ma suke wannan yankin suna ganin samu matsayin kungiyoyi ne na 'yan ta'adda waɗanda suke da alaƙa da irin waɗannan kungiyoyi wanda ke ko shaka babu kowa ya riga da ya san irin yanayin yadda suke to don haka ne masana harkokin waje din suke ganin wajibcin haɗin kai a tsakanin waɗannan ƙasashe da suke wannan yankin wataƙila haka ne ma sanya su shugabannin suka taru don gudanar da wannan taro da neman mafita don kuwa idan har aka kasance ba a yi ƙoƙari aka samar da mafita ga wannan yankin ba to ko lallai haka din zai iya zamanto babban barazana na tsaro ga ƙasar Mozambique da kuma ƙasashen da suke wannan yankin barazana da suka hada da barazana na tsaro wanda yanzu shine ke faruwa da barazana na tattalin arziki don haka ne da dama suke ganin cewa wannan lamari wani lamari ne wanda yake mai mahimmancin gaske da ya kamata a ce an ba shi mahimmanci don kuwa matukar ba a samu a magance wannan matsala ba to kuwa akwai yiwuwan kasashen su shiga cikin wani irin yanayi mai tsananin gaske kamar yadda wasu kasashe din wanda ya faru a wasu kasashe daban da kuma abubuwan da ke faru a yankunan mu na nan yammacin Afirka da dai sauransu to Allah da ya kiyaye to masu rai da kamar kawo kashi abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin na cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga shirin nan na murai masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na VOH murya jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar niger na kira ku daga birnin birni mai na jamhuriyar niger zai lokaci dangance ga wannan watan azumin ramadan muna kira ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da ma'aikatan gwamnati wannan wata ne na taimako ya kamata wanda ba su da shi masu karamin kari yana da kyau 'yan kasuwa masu hannu da shuni da ma gwamnati su sa hannunsu su taimakawa masu karamin kari saboda yau wani ba shi da cinya ba na gobe kuma ga shi wata azumin ramadan zai kama lokaci ne na bukata na gode bh mai magana isu ne maɗate da magaram jamfuri nijar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar ku tashi lahiya. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku Ilyas Brezi a ra'ayi su ci su Jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da zaɓe a ƙasar Chadi mu Afirka wannan shugabanni namu shugabanni ne wanda suke son bisa mulki in suka kama sai sun mutu bisa shi to wannan abubuwa ne wanda suke koma baya a cikin ƙasashen mu na Afirka ana son kai hankura ka ba wani wannan yana ƙara zamo ci gaba a cikin ƙasashenmu kuma yana kara zaman lafiya amma irin kane kane da shugabanninmu suke yi gaskiya bisa kujerun mulki wannan yana kama na koma baya yan cad muna fatan Allah ya sa ku gabatar da zaben ku lafiya da fatan Allah ya zaba muku shugaba wanda yake shine adali assalamu alaikum sashi hamsa na jure hamsa barkan mu da warhaka mai magana da da da jamhuriyar Nijar eh, ra'ayi na yau ci zai tafi dangance da sabuwar majalisar ministori da gwamnati su kakkafa fatan za su mayar da hankali wajen yi wa ƙasa da 'yan ƙasa aiki ba kansu da jam'iyyoyinsu ba ko kuma kawo kansu da 'ya'yansu da matansu kuna fatan su da halin da ƙasa take cikin rashin tsaro da rashin aiki ne ga matasa da dai sauran matsalolin da suka dame ƙasa kuma dambun da suka yi alkawarin zai mai mana fatan zai mai yadda talaka zai ce eh lalle haka ne tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH sunana shugaba Aliya kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama da Allah in mika eh, wani koke na ga gwamnatin jihar da magaran eh, gwamnan da magaran ko in ce kamsila na nan jihar da magaran su taimaka su dubi garin isi e giyayi da ruwan sha kuma wannan tafki na garin giyayi ya kamata a inganta shi yadda dai jama'a za su rika samun noman rani suna yi a wannan guri wallahi sun fi shekara talatin ruwan sha rijiyar su guda ɗaya ce ta nan garin baruma isi e ita ma kuma wani lokaci kafin. tafiya take sai an je kadamari ko kuma je babban fage a ɗauko ruwa to shine muke kira don allah ga wannan gwamnati mai adalci ta daure ta dubi garin baruma isi wanda ake ce a garin giyayi da ruwan sha da kuma wannan tafki a gyara musu shi ya kasance an musu dam ruwa na kwanciya ana noman rani a wannan guri to ina muku fatan alkhairi na gode allah saka da kari radio boh ta haram musulunci suna na shugaba ilyami kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaram Jamhuriyar Nijar. To ina kira ga sabon shugaban kasa ta Jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad da Allah dan Annabi ya dubi matsalar wuyar ruwa ta birnin da magaram saboda a kullum in wanga lokacin ya zo na zahi da magarawa suna cikin matsalar ruwa saboda sai ka samu wani unguwanni da ruwa wani unguwanni babu. Da Allah mai girma Alhaji Bazum Muhammad da ya duba ya gani saboda daga karciya kwalliya ta cikin da magaram abin da ya kai har unguwar karmari ana cikin matsalar ruwa babu ruwa kuma ga azumin watan ramadan yana shigowa da allah da annabi ya taimaka ma talakawa mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaram jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu muryar musulunci barka da aiki mai magana yahaya sa'idu a jamhuriyar niger a gundumar magariya kasar bande lokaci na da zan yi a nan shine akan wannan wata na ramadan mai alfarma ga dukkan musulmi ya kamata mu tashi mu nemi eh, albarkar da take cikin wannan wata na ramadan mai alfarma to kira na ga sauran jama'a da 'yan kasuwa ga sauran jama'ar mu wanda suke neman albarkar abin to ubangiji allah sanya albarka ciki duk wanda yake neman kuma shari a cikin wannan wata na ramadan allah shirya shi ya kasance shi ma mai neman alkhairi ne da falalar da take ciki ubangiji allah ya sa mu shiga lafiya allah sa a yi da mu lafiya allah sa mu ga ƙarshen watan ramadan din nan lafiya allah ubangiji ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a mu na musulmi duk inda suke da ma musulunci baki ɗaya allah ka mana zaman lafiya mai ɗorewa a mu na nijar da najeriya da ma ƙasashen musulunci baki ɗaya allah sa a tahi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio hausa boh mai magana sanusi maɗatai daga da magaram a jamhuriyar nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne akan watan nan da yake tunkaro mu wata mai albarka wata mai falala watan da ake tsayar da ci da sha tun fitowa alfijir har zuwa fadawar rana wannan wata watan ramadan kenan muna kira ga manyan 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da a sassauto kayan da zamani suke tafiya a cikin wannan wata ganin yadda talaka zai iya amfana da su ba tare da ya sha wahala ba muna marhaban da zuwan wannan wata daga karshe muna fatan allah ubangiji ya sa damu da alherin da yake cikin wannan wata radio boh ku tashi lahiya suna na hassan usman da jihar jamagaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Iran barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Mai magana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama ne kira ga 'yan kasuwan kasar mu Najeriya a da ma nahiyar mu ta Afirka a bisa lura da inda azumi yake karatowa a kullum don allah 'yan kasuwa su ji tsoron allah a su daina tsawalawa kayan su kuɗi domin za ka ga lokacin da azumi yake gabatowa ko kuma idan azumi ya kama sai ka ga kullum kayan masarufi suna hauhawa kullum kuɗin su garuwa yake ya sai tumbaɗa a to ina kira ga 'yan kasuwan mu don allah su ji tsoron allah su kawo mana sauki a lamarin kayan da suke sayarwa duba da yadda watan azumi wata ne mai alfarma kuma wanda ake yafewa wa ɗan adam idan har ya tsaya ya bauta wa ubangiji to ya kamata a ce 'yan kasuwa su yi amfani da wannan dama domin neman albarka a wajen ubangiji domin kasuwancin su ya haɓaka ina fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ku tashi lafiya daga ibrahim ɗan fulani yayari mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin najeriya assalamu alaikum biyo ta hausa murya radio musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nizar da magaram ni da ra'ayina na yau shine duba da cewa za mu kama watan azumi na neman lada cikin watan ramadan eh to gaskiya yan kasuwan mu na Nijar ko ce yan kasuwan mu na duka duniya ma gabaki daya ya kamata su sassabto dukkan wani abu masaruhi ya kamata su dan kawo sauki akan shi dan saboda su kamar sun maida watan azumi kamar sun maida wata kasuwa ce sabuwa take bude musu to ya kamata su kowa akan kasuwar shi dai yake neman lada kuma wannan wata na neman lada ne ya kamata a sauƙaƙa ma al'ummar jama'a gabaki ɗaya dan saboda ku kai ma kai ka in ka sauƙaƙa ma mutane gobe kiyama insha Allah za ka tarda ladan abun a can kuna tare da toro bakin mafitar jamhuriyar da Magaram. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Sai kuma kisoshin rayuwa. hissoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani e Rastan na Atla Shahid Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna kariyar da aka soke ta kamar yadda kissar ta zo cikin littafin da stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari yarda Allah ta tabbata a gare shi. A cikin shirye-shiryen mu da suka gabata mun yi maganar hijiran da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suka yi daga Makka zuwa kasar Habasha inda sarki Najashi wanda kuma ya kasance Kirista ne ya ba su kariya a ƙarƙashin ikonsa. Najashi ya karbe su hannu biyu ya kuma kare su daga cutarwa na ƙurashawa a lokacin da suka buƙaci a mai da su makka don haka wa'annan sahabban sun ci gaba da zama a ƙasar habasha na shekaru masu yawa har sai da wani lokaci kafin hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina suka sami labarin cewa dukkanin ƙurashawa sun musulunta sun karɓi addinin musulunci a lokacin da wannan jita-jitan suka isa kunnen wasu 'yan gudun hijira daga cikin sabon manzon allah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam da suka yi hijira zuwa habasha ba su yi bincike mai yawa ba don tabbatar da gaskiyar labarin sai wasu daga cikinsu suka kama hanyar makka suna tsammanin cewa za su sami makka ta sauya kuma musulmi sun huta daga wahalarwa da suke fuskanta daga hannun ƙwarshawa amma a lokacin da suka kusan shiga birnin makka suka tabbatar da cewa labarin ba gaskiya ba ne a nan sai suka rasa na yi daga cikinsu akwai wani sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kiransa Usman bin Maz'un wanda kuma da karshe dai ya yanke shawaran cewa zai shiga birnin Makka amma zai nemi mafaka da wani babba daga cikin shugabannin Qurayshawa don kada wani ya cutar da shi kafin haka al'adar Larabawa ce tun jahiliya na cewa idan mutum ya nemi mafaka da kuma kariya daga wani babban mutum to abin kunya ne ya ki karban bukatar zama mai kariya ko kuma mai ba da mafaka ga wanda ya nemi mafaka wajensa ko da kuwa idan hakan zai kai ga rasa ransa ne ko kuma su daban da wanda ya nemi kariyar don haka da wannan tunanin usman bin mas'un ya shiga birnin makka a cikin dare ya sulale zuwa gidan walid dan mughira al-mahzumi wanda ya kasance sanannen shugaba daga cikin shugabannin qurayshawa kuma yana matukar kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma musulmi a lokacin da usman ya gabatar wa walid bukatarsa ya zama mafakarsa ta bashi kariya mai kuma kare shi daga cutarwa walid bai ke ba kamar yadda dai al'adar larabawa take amma da gari ya waye sai ya kai shi ɗakin kaba inda manya-manyan ƙurashawa suke taro ya tashi a cikinsu ya yi magana inda yake cewa daga yau ni na ba da mafaka ko kuma ni mai kariya ne ga usman ibn mas'un don haka kada wani ya kuskura ya cutar da shi da haka kuma usman ya sami kariya daga babban mushirki mai kuɗi da iko iko a birnin makka wannan ya bashi damar yawo a cikin birnin makka duk inda yake so ba wanda ya isa ya cutar da shi amma yana ganin sauran musulmi waɗanda suke suka kasance masu rauni ana ta azabtar da su a ko'ina a cikin birnin makka ana azabtar da su saboda su musulunta wannan abin ya ci gaba da damunsa wata rana sai ya ji cewa bai yi wa kansa adalci ba idan har sauran musulmi a makka suna cikin matsaloli ana azabtar da su amma shi kuma yana yawo a birnin makka ba wanda ya isa ya taba shi sai ya ga cewa zai fita daga wannan kariyar da kuma mafakan da ya samu daga walid ya zama allah ne kawai mai bashi kariya da kuma mafaka da haka kuma usman bin maz'un ya je gidan walid dan mughira ya gode masa kan mafakar da ya bashi wanda sanadiyarsa ya sami aminci a birnin makka amma yana roƙonsa kan cewa yana son ficewa daga wannan kariyar ko kuma mafakar don yana son ya kasance tare da abokansa musulmi masu bin addininsa kuma ya kasance allah ne kawai mai bashi mafaka da kariya sai walid ya ce masa shin baka sami aminci da mafakan da na baka ba ko da kariyar da na baka baka ji daɗin mafakar da na baka ba sai usman ya ce masa na ji daɗin mafakar da ka bani na kuma sami aminci da ita amma a halin yanzu ina son ficewa daga mafakar da kuma kariyar ya zamanto allah ne kawai mafaka da kuma kariya a gare ni daga nan sai walid ya ce masa to gobe ka zo ka'aba kamar yadda na tashi na bayyana wa manya-manyan ƙurishawa kan kana karkashin kariyata in sake bayyana musu cewa ka fice daga cikin kariyata daga yanzu kuma baka karkashin ta sai ya ce ba laifi masu sauraro saboda guran lokaci anan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma wata fitowar zamu dora daga inda muka tsaya a halin yanzu yi ke cewa muku kwana lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu ga shirin nan na dokokin zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak dokokin zamantakewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa shirin da a cikinsa muke ƙoƙari mu binciko wasu dokoki musamman na wasu ƙasashe wanda za mu iya cewa hausawa suna da yawa a ciki domin mu san irin waɗannan dokoki mu kiyaye su mu kasance zamantakewanmu ta zama managarciyar zamantakewa da kowa da kowa mu san haƙoƙin jama'a mu kare sannan mu ma a san haƙoƙin mu a kare mana su domin mu zauna lafiya da kowa insha to idan ana bibiye da mu a cikin wannan shiri a satin da gabata gabata mun shiga bayani dangane da dokoki da suka shafi tarayyar Nijar wato jamhuriyar Nijar inda za mu cewa a jamhuriyar Nijar mun ga irin yadda a dunkule ƙasar ta kasance da kuma wasu abubuwa da suke tattare da ita wannan ƙasa wadda za mu cewa da dama akwai hausa a cikinta da kuma wasu ƙabilu daban-daban to a yau za mu yi ƙoƙari ne mu yi wani bincike dangane da yanayi na wato za ka iya cewa abin da ya shafi zamantakewa na ita kanta hukuma wacce take kula da al'amura na alkalanci a kasar wannan hukuma mai kula da al'amuran alkalanci a ƙasar Nijar ana ɗaukanta a matsayin mai zaman kanta ce wato kenan ba a tilasta ta ta yi wani abu gwamnati ko shugaban ƙasa ko ministoci ko kuma wasu bangarori na hukuma na gwamnati ba za su tilasta wannan bangare wanda yake kula da al'amuran shari'a ya yi wani abu wanda ba haka ba to za mu iya cewa a cikin tsari na al'amura ɗin dokokin ƙasar Nijar waɗannan al'amura da suke tafi da su suna ta tafi da su ne a bisa wasu tsare-tsare da suka samar kuma musamman akwai manya-manyan kotuna da ke ƙarƙashin wannan hukuma ta tafi da al'amuran na shari'a waɗannan kotuna sun ne kamar guda hudu akwai babbar kotu da za ka iya kiranta da cewa kamar ita ce kotun koli kenan ta kasar baki daya akwai kuma kotu ta ɗaukaka ƙara ita ce ta biyu akwai kuma wata kotu da ake ce mata babbar kotu ta tabbatar da adalci sai kuma wata kotu da ake kira da sunan kotu domin tsaro na ƙasa to waɗannan manya-manyan kotuna su ne manya-manya guda hudu wanda suke tafiya a ƙasar Nijar to amma kuma akwai ƙananan kotuna da yawa waɗanda za ka iya kiransu da cewa akwai kotuna na bibiyan al'amura na laifuffuka akwai kuma kotuna da ke kula da al'amura na haƙoƙi tsakanin jama'a to waɗannan su ne manya-manyan kotuna da ke tafiya a ƙasar Nijar wani abu wanda yake muhimmanci dangane da ita kotun koli ta kasar Nijar za a iya cewa a duk wani abubuwa na al'amuran shari'a a kasar Nijar ko kotun koli din nan wadda ita ma ake kiranta a turance supreme court of niger wannan ita ce kotun koli ta kasar niger to wannan babbar kotu ce wacce ita ce kololuwa kenan wadda kamar shigenta ne muka faɗa a lokacin da muke bincike akan al'amura na shari'a a najeriya to amma a niger ita wannan kotu tana tafiya ne bisa bibiyan al'amura da suka shafi tafi da mulki ko kuma wasu abubuwa da suka shafi al'amuran kuɗaɗe wato duk takan bibi waɗannan abubuwa ta yanke hukunci a kai sannan ita dai wannan kotu tana kuma sauraron wasu ɗaukaka ƙara da aka yi daga wasu kotuna ƙanana in aka kai har zuwa gare ta to za ta saurari waɗannan ƙararraki wannan ƙararrakin sawa'un sun shafi haƙƙoƙi ne rigingimu tsakanin jama'a na mutanen ƙasa ko kuma mai wasu abubuwa ne na laifuffuka da aka kawo su daga kotuna masu kula da laifuffuka to wannan kotu babbar kotu ta koli ta niger tana kula da jin wani abubuwa da aka kawo mata na ɗaukaka ƙara tana sauraron irin waɗannan sannan kuma duk da haka wannan kotu ɗin tana yin ƙoƙari a duk waɗannan lokacin kuma ta kawo wasu hukunce-hukunce dangane da za a iya aiwatar da wannan hukunce-hukuncen daidai da abin da yake da tsarin mulki na ƙasar ta Nijar. kotuna waɗanda suke na ƙasa wato wanda za ka iya cewa kotu na ɗaukaka ƙara waɗanda suke na ƙasa to su ma za a iya kawo wani al'amura a kai zuwa wannan babbar kotu ta ƙoli ta Nijar. Ita kuma kotun ƙoli ta ƙasar Nijar wadda ita ma tana daga cikin manyan manyan kotuna kuma wannan kotu ta ɗaukaka ƙara ta Nijar ana samun ta a kowane bangare guda takwas na wannan ƙasa ta Nijar. Wato kenan za a iya cewa kowane kowane sashi sashi akwai bangarori guda takwas a ƙasar Nijar to kowane bangare a cikin takwas nan an samar da wannan kotu ta ɗaukaka ƙara a wannan bangare. kuma tana sauraron kararrakin da aka kawo hatta hatta abin da ya shafi al'amura na laifuffuka ko kuma na haƙoƙi tsakanin jama'a duk tana ba da hukunce-hukunce akan wannan abin da ya shafi wannan idan kuma akwai wani al'amura za ta iya ɗaukaka ƙara daga wannan kotu ɗin ta ɗaukaka ƙara sai ta ɗaukaka ta tura zuwa kotun koli wannan duk shine tsarin al'amura na shari'a da yake tafiya a wannan ƙasa ta nijar kotu ta uku wacce take mai muhimmanci ita ma a wannan ƙasa ta Nijar ita ce Constitutional Court of Niger wato kotu ce mai kula da al'amura da suka shafi kundin tsarin mulki na ƙasar Nijar. wannan ita ce mai kula da dukkan wasu al'amura da suka shafi tsarin mulki constitution ko kuma al'amura da suka shafi zaɓuɓɓuka da ke gudana ko kuma da aka yi a cikin wannan ƙasa ta ainihin niger wannan kotu za ka iya cewa an kafa ta ne a bisa wani yanayi na tsarin shari'a irin ta ƙasar faransa tun da dama kamar ita ƙasar niger wato tana ƙarƙashin mulkin mallaka ne a wancan lokaci da aka yi lokacin da ita wannan ƙasa ta faransa ta mulke su saboda haka za a iya cewa irin wannan tsarin sun ɗauko shi ne a wannan ƙasa ta faransa wacce ta mulke su a wancan lokaci to duk waɗannan a takaice suna daga cikin wasu tsarurruka da za ka iya bayyana su a matsayin wasu tsari na kotuna a wannan ƙasa ta Nijar. To wannan kotu mai kula da tsarin kundin mulki na ƙasar tana ɗauke ne da mambobi guda bakwai waɗanda wannan mambobi guda bakwai ana zaɓar su ne su yi aiki na shekara shida wanda za sabanta musu za a iya wato sabunta waɗannan shekaru shida ɗin a ƙara musu har zuwa shekara biyu a sake kara musu idan sun cika shekaru shida su sannan shi kansa shugaban wannan kotu din ana zabansa ne daga cikin waɗansu mambobi wanda za a iya cewa na wannan kotu ɗin sai a ɗauke shi amma za a ɗauke shi ne a zaɓe shi ya zama shugaba a maimakon ya daɗe wannan wata shekara shida a'a sai dai shi ya yi shekara uku kurin bayan shekara uku a sake zaben wani daga dai ɗaya cikin wannan mambobi da ake da su a takaice muna ƙoƙari ne mu yi bayanin tsarin a hukumar shari'a da ke tafiya a wannan ƙasa ta Nijar da kuma abubuwan da ke tafiya da su. Wannan kotu tana da muhimmancin gaske wanda za ka iya cewa kotu ce ita ce ma kurin dai mai ƙarfin kare tsarin kundin mulki gaba ɗaya kenan na ƙasar da kuma dukkan wasu al'amura da suka shafi zaɓuka a wannan ƙasa ta Nijar. To wata kotu ta hudu wacce take mai muhimmanci ita ma a ƙasar Nijar ita ce da ake cewa state security court wato zaka iya cewa kamar kotu ce mai kula da tsarin ko kuma mai kula da tsaro na wannan kasa ta Nijar an tabbatar da ita an kuma same ta ne tun shekara ta 1970 a karkashin shugabancin sai wanda a wannan lokacin za a iya cewa shine ya fito da cewa lallai a samar da wannan kotu kuma wannan kotu din an samar da ita domin ta kasance ne tana duba tana kuma yanke hukunci dangane da laifuffukan da sojoji suka aikata duk wani za ka iya cewa kuma kotu ce mai kula da laifuffuka na sojoji da suka aikata da kuma polis ma duk idan ya kasance wani dan sanda ko kuma wani soja ya aikata wasu laifuka to wannan kotu da ake kira state security court a wannan kasa ta Nijar to ita ce mai yanke musu hukunci ta bibiyi wannan al'amura da suka yi ta kuma yanke musu hukunci to amma duk da haka sai kuma aka ci gaba da cewa an faɗaɗa kotu din hatta ma mutane waɗanda suke ba sojoji ba waɗanda kuma ba ma police ba sai idan ana zargin su da wasu laifuffuka laifuffukan nan waɗanda za a iya cewa sun taɓa wasu al'amura na asirin cikin gida wato kenan al'amura ne na cikin gida suka bankaɗo asirin wannan al'amari na ƙasar Nijar suka faɗa wa makiya ko kuma wani abu na tsaro ɗin wannan ƙasa ta Nijar ko kuma al'amura na leƙen asiri ma ko wani abu wanda ya shafi tsaron cikin gida aka samu wani wanda ba soja bane shi ba kuma dan sanda bane amma ya aikata wasu laifuka irin waɗannan to shi ma akan kawo shi wannan kotu ta state security court duk da cewa da an kafa ta ne domin sojoji da police amma irin waɗannan mutane waɗanda ba suka aikata irin wannan laifi su ma ana kawo su a kuma kasance an hukunta su a ƙarƙashin wannan kotu to duk da haka a wani lokaci musamman alib 1991 sai aka rufe wannan kotu ta kasance ba ta aiki amma aikin daga baya aka sake budewa cewa ta ci gaba da aiki a shekara ta 2007 to bayan ta ci gaba da eh, aiki abin da aka rage mata na fawa wani karfi shine cewa kurin za ta dinga duba laifuffukan da soja da kuma polis suka yi ne amma an hana ta binciken mutane waɗanda ba sojoji ba waɗanda kuma ba ainihin polis ba to wannan ko kuma waɗannan kotuna guda hudu a takaice su ne masu muhimmanci guda guda hudu wanda muke bayanin su a kasar Nijar akwai kuma kotu da ake kira kotu ta binciken laifuka da kuma kotu ta binciken al'amura na hukunce-hukunce ko kuma wasu abubuwa na haƙoƙi tsakanin al'umma ana kiransu criminal and civil courts kotuna ne ga sunan waɗanda su ma an samar da su ne bisa tsari na doka ta hukunce-hukunce irin na faransa wanda su ma suke tafiya akwai binciken laifuka laifuffuka waɗanda suka shafi al'amura daban-daban na laifi kisa ne wani abubuwa dai duk wani abu da ya shafi laifuka haka kuma ko kuma wani abu da ya shafi wani abu na haƙoƙi tsakanin mutane wannan ya ci haƙƙin wannan wannan ma ya ci haƙƙin wannan to akwai civil bangare na civil su ne za su duba da wannan akwai kuma bangare na criminal su kuma za su duba da ɗaya bangaren to waɗannan a taƙaice a dunkule su ne tsarin kotuna a wannan ƙasa ta ainihin jamhuriyar Nijar ko kuma tarayyar Nijar ko da yake dai ba tarayya ba ce Najeriya ce ake ci mata tarayyar Najeriya ita kuwa Nijar tunda ba tarayya ba ce ana kiranta da jamhuriyar Nijar to a takeice saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu sati na gaba za mu ga abubuwan da suka shafi dokoki dai na wannan ƙasa ta Nijar da kuma waɗanda suke tabbatar da doka a cikin wannan ƙasa. A nan nake cewa ku zama lafiya sai Allah ya kai mu wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari maimacin labarin duniya ta da Tahir Amiraji. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kafafen yada labarai na ƙasar Yemen sun bayyana cewa mutanen garin Ma'arib suna maraba da sojojin kasar wanda suke nosawa zuwa cikin birnin a yakin da suke fafatawa da sojojin tsohon shugaban kasar abdurrabbu hadi mansur kimanin watanni biyu da suka gabata kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa mutanen garin marib suna ta rubuce-rubuce a kan tituna da kuma bangayen gidajensu rubutu na yin maraba da isowar sojojin kasar yemen a cikin birnin waɗannan rubuce-rubucen da sun jawo hankalin jami'an tsaro wanda suke kula da garin yan koren tsohon shugaban ƙasar wanda suka yi ta kame-kame na mutane a garin don hana yaduwar halin da suke ciki a fagen fama da sojojin kasar ta yemen haidla labaran sun ƙara da cewa a baya-bayan nan dai mayakan sa kai na rundunar hadi kimani 24 ne suka koma cikin sojojin ƙasar ta yemen wanda yake nuna shan kaya da suke fuskanta kakakin majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalibov ya buƙaci ƙasar koriya ta kudu ta nemi hanyar warware batun kudaden ƙasar iran wanda aka tsare a bankunan ƙasar ta koriya ta kudu tare da umarnin ƙasar amurka kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto kalibov yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da firaministan ƙasar koriya ta kudu wanda yake ziyara aiki a nan birnin tehran kalibov ya kara da cewa a cikin dangantakar kasashen iran da koriya ta kudu na tsawon shekaru 60 a halin yanzu zani harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu ya yi kasa sosai tun lokacin da amurka ta dora kasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar a nashi bangaren firaministan ƙasar koriya ta kudu chun sai ya bayyana takaicinsa kan yadda dangantakar kasuwanci da siyasa na kasashen biyu suka taɓarɓare a cikin 'yan shekarun da suka gabata amma ya ce koriya ta kudu tana ƙoƙarin ganin an warware dukkanin matsalolin da suka jawo ci bayan da aka samu a dangantakar kasashen biyu kudaden ƙasar iran kimanin dala amurka biliyon bakwai ne suke tsare a bankunan ƙasar koriya ta kudu tare da umarnin gwamnatin ƙasar amurka To ma sauraro da haka muka zo shirin mu na wannan lokaci muna kuma gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Thank you.